amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 24 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau shine ranan da muka dawo daga wani dogon hutu wanda muka yi tun Ramadan kuma dama al'adan wannan majalisi shine idan har an yi hutu mai tsawo in za a dawo daga wannan hutu to akan gudanar da wani muhazara idan an yi muhazara an gama nan sai a sanya ranar karatu to wannan shine muhazaran da gashi nan a mun zo mun gabatar da shi kuma mun zo dan uwa ma malam Sheikh Bashir Luhu al-Salafi ya gabatar da guda ɗaya daga ciki ni kuma yanzu zan gabatar da na biyun kusan idan kun duba da kyau za ku ga cewa da muhadaran da shi dan uwa Sheikh Bashir Luhu al-Salafi ya gabatar da wanda zan gabatar suna da alaka yawa saboda ya kawo tarihin Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma Sheikh Nasiruddin Albani mutum ne wanda yake nasiru sunna kamar yadda malam ya faɗa mai kariya ga sunna wa qami'ul bid'a kuma mai mangare bid'a an gane ko ba ma yana ba ne, zai kusar kuma ya mangare shi so saboda haka kaga wannan wato duk mutumin da yake yin wannan ba zai zama to mai takalidi ba kenan ko tunda Nasiruddin Albani na kira zuwa ga sunna kuma yana kira zuwa ga idan har wato ra'ayin malamai suka yi karo da hadisi sai albani ya ce me a ɗauki hadisi a ajiye ra'ayin malamai to wannan shine ya kai mu zuwa ga darasin mu wato aibi na ta'assubanci ko kuma aibi na takalidi shi za mu tattauna a kan shi amma kafin nan ina so in yi shimfiɗa ga wani abu shine musam wane ne asalin mutum tukuna wai shin ɗan adam cikakke ne shi ko kuma ɗan adam yana da rauni ko ɗan adam yana da wani na ƙasa tare da shi wanne za mu ɗauka halittar ɗan adam a addinance da kuma halittar ɗan adam ga ɗabi'a ga ɗabi'a shin yana nuna cewa ɗan adam kammalalle ne ba shi da wani aibi ko yana nuna yana da aibi to ina ganin ba sai mun tsawaita ba Allah subhanahu wata'ala zai ba mu amsa Allah yana cewa yuridu Allahu li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insan da'ifa Allah ta'ala yana so ya sassauta muku amma kuma ya halicci mutum mai mai rauni to wannan shine take da zaran ka fahimci wannan to an gama kasancewa dan adam Allah ya halicce shi ne mai rauni to tunda Allah ya halicce shi ne mai rauni me za mu ce game da karin karin magana Hausawa mutum tara yake bai shiga goma ba kaga yayi daidai ko to idan har mutum ya zama to tara yake bai cika goma ba sai aka ce ka rufe ido ka yi ta binci ba bincike duk abin da ya daidai ne shin ya yi daidai da maganan Allah cewa wa kulikal insanu da ifa kaga bai daidai ba aka ce to ai wani kawai yi ta bin maganan shi yi bincike kawai ka bi shi mi'a fil mi'a shi kuma Allah ya nuna mana dan adam akwai bangarorin da yake da rauni sai wani ya ce ma wani kammalalle ne ta kowane bangare kaga da maganan shi da maganan Allah wanne zamu dauka to ga Mu'az bin Jabal radiyallahu an yana cewa innaha satakunu fitna yaksuru fiha al-mal wa yuftahu fiha al hatta yaqula ƙular qail laqad qara'atu al wato yana cewa lalle za a samu wani irin fitina wanda dukiya zai yawaita a cikin wannan fitina din sa'annan kuma za a bude Qur'ani